birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, da kuma 60. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalal sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zauren dattawa sai kuma labaran wasanni daga Najeriya biyu baya. Amma kafin nan bari mu fara sanin abin da yadda duniya take ciki. To jama'a assalamu alaikum. Sakamakon farko na zaben shugaban ƙasar da gudanar a ƙasar Saliyo na nuni da cewa babu wani ɗan takara guda da ya samu ƙuri'u masu rinjaye da za su ba shi nasarar lashe zaben da aka yi a ranar Laraba. A daidai lokacin da masu sa ido kan wannan zaɓe suke sukar 'yan sandan ƙasar saboda yadda suke musgunawa 'yan adawa gabani da kuma bayan zaben. yayin da aka fitar da kashi 25 na sakamakon zaɓe cikin yawan rumfunan zaɓe guda daga gundumomi 15 na ƙasar ɗan takarar jami'a mai mulki ta all people's congress samura kamara yana da kashi 44 cikin shida cikin kashi 100 na ƙuri'un da aka haɗa yayin da ɗan takara a 'yan adawa na sierra leone people's party julius madubaye ke biye da shi da kashi 42 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa hukumar zaben ƙasar ce ta nec ta fitar da waɗannan bayanai ana dai buƙatar ɗan takara ya samu sama da kashi 55 cikin 100 na ƙuri'u kafin a ce ya samu nasara a zagayen farko wanda aka akasin hakan zai sa sai an je zagaye na biyu tsakanin 'yan takara biyu na farko da suka fi yawan ƙuri'u sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana hutawa bayan rashin lafiya da yake fama da ita yayin da yake ziyarar wasu ƙasashe a nahiyar afirka hakan ya sa tillerson ya soke zuwa wasu taruka da zai halatta a kenya a yau asabar a jiya juma'a sakataren na amurka ya isa kenya a wani rangadin kasashe biyar da yake yi a nahiyar waɗanda suka hada da ethiopia chadi nigeria da kuma jibuti sakataren baya jin daɗi bayan 'yan kwanakin da ya kwashe yana aiki kan wasu muhimman batutuwa a can gida kamar batun koriya ta arewa saboda haka ya fasa zuwa tarukan da ya kamata ya je a yau in ji kakakinsa steve goldstein wanda suke ran gadin tare Golson ya kara da cewa za a ci gaba da wasu taruka ba tare da shi ba ana kuma sa ran gobe Lahadi zai murmure ya koma bakin aiki. A yau Asabar gwamnatin shugaba Trump ta yunkuro da ɗaukan wani mataki da zai haramta amfani da wani sashi da ake makalawa a jikin bindiga wanda zai sa bindigar ta rika fitar da harsashe babu kakkautawa tamkar bindiga mai sarrafa kanta. irin matakin da aka so a ɗauka a lokacin da wani ɗan bindiga ya karkashe mutane a birnin las vegas a bara ma'aikatar shirin amurka ta fara shirin ɗaukan matakin ne a hukumance yayin da ta miƙa wata buƙata ga ofishin gudanarwa da yin kasafi inda ta nemi da a haramta sayar da wannan sashi na bindiga jami'an tsaron amurka kan ɗauki tsawon lokaci kafin a kammala irin wannan aiki kuma wannan shiri baya buƙatar amincewar majalisar dokoki wanda hakan zai baiwa gwamnatin damar kaucewa tasirin da ƙungiyar masu bindiga da sauran ƙungiyoyi makamantansu ke yi akan irin wannan yunkuri a watan da ya gabata shugaba tun ya amince da wannan mataki inda ya nemi ma'aikatar shari'a da ta bukaci a samar da sauyi a wasu fannin ka'idojin sayan makamai wanda dole sai ofishin gudanarwa da kasafin ya amince da shi kafin a fitar da tsarin bayyana jama'a domin su yi tsokaci a kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kungiyar ba da agajin gaggawa ta red cross a yankin gabas tsakiya ya ce ba lalle ne sai masu ba da agajin gaggawa sun saka rayuwarsu cikin hadari wajen kai kayayyakin agaji a garin guta da ke siriya robert mardini ya bayyana hakan ne bayan wani mummunan ba ta kashi da aka yi wanda ya kawo cikas a wajen gudanar da ayyukan kai kayayyakin agaji ga jama'a a garin na guta mardini ya ce an shammaci tawagarsu sanadiyar faɗan da ya sake barkewa duk da cewa akwai matsaya da aka cimma tsakanin bangarorin biyu ta cewa a bari a shiga da wato a shiga garin duma da gabashin guta domin kai kayayyakin agaji sai dai duk da hakan kungiyar red cross ta samu damar kai wasu kayayyaki ga mutane dubu goma sha biyu a lokacin da faɗan ya ɗallafa amma yana da cewa yana da matukar muhimmanci a riƙa rike alkawari domin yankunan na buƙatar taimakon gaggawa ya zuwa yau asabar dakarun ƙasar ta siriya sun ci gaba da lugudan wuta a gabashin garin na guta garin duma wanda ke arewa maso gabashin birnin damascus shine gari mafi girma da yawan al'umma da ke hannun 'yan tawaye a gabashin garin na guta jami'ai a jihar california sun fitar da sunan dan bindigan nan da kuma mutane ukun da ya yi garkuwa da su ya kuma kashe su a jiya juma'a a wani waje da ake kula da tsaffin sojojin wato dakarun amurka a arewacin jihar ta california an bayyana sunan dan bindigar a matsayin albert wong mai shekaru 36 wanda aka tsinci gawarsa a yammacin ranar juma'a a gidan kula da tsoffin sojoji da ke yuanville a jihar ta california mutanen da wani ya kashe dukkaninsu ma'aikatan kiwon lafiya ne da suka kware a fannin masu fama da matsalar taɓin hankali a gidan da ake kira pathway Muhammadu Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa da jima'a da za ta kawo mana. Tsintsiya maɗaurin kiɗaya. Masu sauraron zanzaya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu makiyaya da manoma a jihar Kaduna a kan shin ko ƙoƙarin da ake na keɓe wurin kiwo zai sa a sami zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya a makon jiya kun ci wasu ra'ayin. Sunana Babangida mai tarakto, ai rikicin Fulani da manoma ba bakon abu ba ne saboda bafulatani a da in yawa manomi barna mai unguwa ke sasunta abin yanzu wannan ba rikicin su bane an sa siyasa ne a ciki ba ma rikicin fulani da manoma bane ba ko can dama da ake rikicin ba wai rikici ne ake ba a manomi da makiyayi an saba makiyayi yayi barna manomi a je wurin mai unguwa ya biya shi ina bafulatani ya san ya samu bindiga in ban da halin siyasa idan aka sama musu wurin kiwo mai kyau amma a yi kokari 'yan siyasar da ke sa wannan rikicin a raba su da shi tukunna sai an yi maganin 'yan siyasar da ke sa wannan rikicin to fulani dama can da manoma ai na ake lafiya su na isiyaku ba gobiri ba wahala gona ba ta ishe makiyayi sai dai shi makiyayi shi ishe gona saboda haka nan wurin ni ina ganin lahin makiyaya ne ne sun taɓa min ɓanda sun canye min gonar matiri ba ra gaba ɗaya ba ɗaya ne sunata aisha mu gwamnati mu mu kuka gare ka ga allah muka muyiƙa ka kawo ka buɗe mana mu labi muke so da zaman lafiya da inda shanu mu suke sha ruwa mu muna son bukata haka domin don shekara ashirin inda muke mu kan nan ina muna zaune wuri daya to me ake son mu yanzu idan da ciyawa alhamdulillah in za ku ba mu ciyawa mu shi dabbobi mu su mu zaman lafiya muke nan da muke so sunana karima in an hana mu yawo za a taimaka mana da aki da komi saboda ciyawan da kuke zubawa za ku ba mu to hai an ba mu komi da komi ciyawan da wurin da za mu sace hannun kuma mu zauna lafiya in dai da ciyawa in ba ciyawa za mu tafi yawo ni za mu zauna wuri sunana ishaqa yusuf gaskiya wannan ba shawara ba ce mai kyau babbar shawara da ta kamata a buɗa ma fulani labukansu inda za su bi su je kiwo su dawo in aka buɗa musu labin inda za su bi kiwo su je su dawo da wurin da dabbobin su za su rika shan ruwa to wannan an nemi zaman lafiya amma yanzu in ka duba halin da ake ciki duk labin da ka sani yana da faɗin mita ɗari ya dawo ko mita ashirin bai kai ba ka taso dabbar da ta wuce ɗari ya za a ce ba za ka taɓa gona ba kaga ba zai yiwu ba in ana son zaman lafiya shine a buɗa ma fulani labin su inda za su bi su je kiwo su bi su dawo gidajensu su bi su je su sha ruwa shine zaman lafiya amma an turke su guri guda yaya za a yi ba su abinci akwai abin da muke kira waitini da fillanci akwai abin da muke kira hirtini da hillanci hirtini kafin ka tahi kiwo idan gari yawa za ka tasa dabbobin ka dan tahi a tura 'yan yara ƙanana su je fisha kafin rana ta yi zuwa ƙarfe tara goma su dawo da shanu manya su ɗauka su tafi kaga shi kan wannan gurin ma babu to bare wurin kiwo sunana alhaji musa salaka shuri yau ashe kuma mu ba mu da walwala a kashe mu a kashe mu da canan mu kuma mu ba za a bar mu lafiya ba menene irin wannan al'amari wanda mu ma 'yan ƙasa ne kaga wannan bai dace ba a bar mu kamar yadda kowa yake shin abin sha a ƙasa kowa da kowa yake zana lafiya da iyalan shi to mu a bar mu zana lafiya da iyalan mu ko gwamnati ta yi yunkurin yin haka to akwai su manoma da wasu kabilun da suke hana mu sakewa idan musamman idan sai ga mun buta kiwo da shanun mu jama'a assalamu alaikum sunana kabiru mai neman na jefa da kamar banjos sama ma fulani wurin kiwo ne ana ra'ayi ba shine mafita ba ni manomi ne ni kuma makiyayi ne hanya mafita mafi daidaituwa akwai garuruka da aka tsatsara a ƙauyaku da kuma manya-manyan gonaki na manyan mutane da aka saida wanda wasu sarakuna suka yi amfani da wannan damar da wasu gwamnoni da camomi na lokal gama suka saida ma da masu ƙarfi aka toshe hanyar labi da fulani suke bi daga wannan jiha zuwa wannan jiha ko daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa wanda tun lokacin turawa yadda kakanninmu suke ba mu labari turawa na mulkin mallaka su suka tsara suka fitar da wa'annan labuka da wurin kiwo don a samu maslaha tsakanin manomi da makiyaya saboda da manomi da makiyayi kamar hanta ne da jini duk wanda yake tunanin zai iya raba su to ni dai ana tunanin yana yaudarar kansa ne saboda manomi yana daji kullum makiyayi yana daji kullum yan uwan juna ne amma wasu sun amfani da wannan dama suka yaudari manoman suka saida musu da hanyar shanu wadda suke bi shekara aru-aru wasu kuma in makiyaya suka taso misali daga mali suka faɗo nijar ba inda za su hara sai najeriya domin su nemi dausayi inda za su ciyar da dabbobinsu don su zauna lafiya to duk sai aka toshe wa'annan hanyoyi to makiyayi da wani ma kakan shi ne ba hanyar ya mai kwatance ko mahihinsa ya ce in ka je ka bi ta gari kaza ka bi gari kaza za ka fita gari kaza sai ka tara an toshe wannan hanyar to da ka nemi ka ratse ma wannan hanya gonan wasu za ka shiga kana shiga gonan nan kuma matsala ta faru a matsayinka na bako hanyar da kake bi ko kuma aka saba bi da kai tun kana yaro sai ka tara an rufe ta dole za ka ratse ma wannan gari ko wannan gidan gona da aka saya aka rufe wannan hanya a suna na alaja da nyala kutuskun kuma manomi ne abin da ya kamata shine makiyayi akwai hanyoyin su da suke bi kuma akwai tun akwai gengu akwai reserve na gwamnati daman da aka bari wanda dabbobi suke kiwo idan an cire burtaloli an bar wa'annan reserve din to da kamar yadda da aka saba da makiyayi da manoma za a zanna lafiya inda makiyayi yake kiwo an nome shi kuma ba shi da zabi shi ma kuma mutumin kasan ne babu inda zai je akwai mutane da suke da karfi sun bi duk hanyoyin da fulani suke bi sun riga sun nome saboda haka babu ne in zai bi kai da kake da gwanan ka da yake kan ka'ida da doka an toshe kuma hanyar da yake bi to in ya tashi biyu wasu gwananka dole sai ya yi maka ta'adi dole a zo a cire burtaloli wanda masu ƙarfi suka ɗebe makiyaya kowane babu ne da yake a ƙasar na a hanyar nan akwai hanyar da suke bi na zuwa kiwon su da kuma inda suke zuwa kiwo kuma duka an biya nono makiyayi idan ka kewaye mar guri ɗaya ka a nan zai kiwo kwana nawa ne suka haɗu gaba ɗaya abincin zai kare kiwo ba zai zan na guri ɗaya ba sai magana ce an killace wannan ba zai kawo zaman lafiya ba a dai cire musu hanyoyin su da aka suka saba bi kamar yadda suka saba amma muddin a ce an killace turin mai noma da mai kiwo ba za zanna lafiya. na honorable khalil muhammad bello national president Kulen allah katin Riyaras association of nigeria wato shugaban kungiyar da ake kira kulen Allah na tarayyar Najeriya. Kungiya ce da aka kirkiro musamman domin samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma kuma mun a gaskiya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta kawo na cewa za a kirkiro wuraren kiwo a jihohi mun karɓi wannan mataki yadda ya kamata duk da yake da yana neman ya zama gargajiya ne amma abin da muke so tukunna kafin a yi shafi ainihin waɗanda muke da su gabatar graded reserve a fara mayar mana su tukun dukkan wani mutum da ya mamaye gurin kiwo ya mai da shi gona ko ya toshe burtali ya mai da wannan burtalin gona Ko gwamnati ta kafa kwamiti mai ƙarfi na a matakin ƙasa wanda zai kunshi jami'an tsaro na ss da 'yan sanda a bi da makiyayan su a fitar da sarakuna a fitar da wannan wurare asalin su yadda yake da tukunna. zauna lafiya al'umma ta kasa ta abin da ya sauwa yana sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai alli ce ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Bautar Allah muke To madalla a gai da jimai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogon naku Elikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. shugaban Buhari ya fara ziyarar yankunan da aka samu kashe-kashe inda ya fara da Taraba. Hakanan shugaban ya sauka a Filato da kaddamar da shirin zaman lafiya na shekaru biyar. Ga abin da sakataren APC mai malabu ni ke cewa. Abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su. So dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake. Malamin Islama shek Abdullahi Balalau ya yi kiran dagewa kan ceto matan dabci. Ba za ka ji zafin abin ba sai ka kaddara a kanka. Ka kaddara da kai ne ka rasa 'ya'yanka yanzu wani irin tashin hankali kake ciki. Irin zafin da za ka ka ji to haka yan uwanka suke jin wannan zafi manyan PDP irin su farfesa Jerry Gana da Rufai Alkali sun sauya sheka zuwa SDP Umar Mutallab ya ce tashar sauke hajjar Teku a tudu ta Funtuwa za ta fara aiki a watan Mayu mun yi harama in Allah yadda muna fatan cin karshen watan mai mu ga mun fara aiki in ka zo nan nan da wata ɗaya da rabi za ka ga wannan wurin ya zama wani wuri daban. Allah yawa tsohon gwamnan Nasarawa akwai doma rasuwa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa. da kuma rabaran kanan bul sabo daga kubau kaduna wanda zai maimaita jawabinsa ga shek kabiru gombe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Abin da nake so yan uwa yan haihuwa ku fahimta shi. Da Allah ya zo magana akan alaka tsakanin musulmai da kirista. Sai Allah madaukin sarki yake cewa wal muhsanat min al mu'minat wal na min alladhina utul kitaba min qablikum. Allah yake kamar yadda musulmi na halatta ka auren musulma yar uwarka to haka nan na halatta maka auren kirista wacce take kamanniya na halatta maka aurenta kenan da aka halatta wa musulmi ya auri musulma shi ƙur'ani ya halatta masa ya auri ba ya auri wato wacce aka bata littafi irin kirista idan aka ce an halatta maka ka auri yar mutum sai ka auri yarsa yanzu irin alaƙa ne ta da shi kaga shi wanda ya haifi yar ya zama surukinka ya zama uba a wajenka a surukance abinda turawa ke cewa faza in law mahaifiyarta ta zama surukarka ta zama uwa a wajenka a surukance abinda bature yake cewa mauza yaya yayanka ko kaninta ya zama dan uwa a wuta a surukance abinda ake cewa brother lo yayarta ko kanwarta ta zama yar uwa a wurin a surukance to ya za a samu tsakanin da faza illo tsakanin da moza illo tsakanin da buraza ko sinsa ilo a samu kuma ana kashe juna ana ainihin kona dukiyar al'umma wannan addini guda biyu duka basu karantar da wannan ba duk sanda ga wannan yana faruwa kamar yadda na a baya lalle za ka samu cewa ko dai musulmin bai fahimci musulunci ba ya dauki kirista abokin gaba ko kuma kirista bai fahimci addinin kirista ba ya sa ya dauki musulmi abokin gaba ko akwai wani mugu a gefe saboda bukatar saka siyasa ko wasu bukatunsa na duniya ya haɗa waɗannan masoya juna ya haɗa waɗannan surukai kamar yadda Qur'ani mai girma ya kira su ya jira fitina da gaba a tsakanin su saboda haka ban ga dalilin da zai sa a wannan yanki namu na yan arewa da ake zaune musulmai da kiristoci a rinka samun yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace tsakanin musulmai da kiristoci babu dalili akan yin wannan a addinance ko a shari'ance ko a hankalce to ba me rigima da sunan kabilanci ba da ya sa kashe sunan da sunan kabilanci da na samu kaina bahaushe ba zaɓi na ne ko mutum ne da ubangiji ya sa na zama haushe ba idan na samu kaina ba fulata ne ba zaɓi na ne ya sa na zama fulata ne ba in na samu kaina tibi ba zaɓi na ne ya sa na zama tibi ba in na samu kaina jukun ba zaɓi ne nawa ya sa na zama jukun ba Allah ne yakan ya ruka kuma ya raba mutanen duniya kamar yadda ya ga dama kuma ya jefa ka cikin kabilar da ya ga dama jefa ka cikin wannan kabila shi yasa addinin musulunci kabilanci bai karɓu ba a cikin addinin musulunci kuma babu wani yare da shi Allah yake so ko yaren da Allah shi ne bai so duk wa'annan yarurruka abinda Qur'ani yake ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi cikaku Allah madaukin sarki ce ya ku mutanen duniya gaba daya ya aka zo faɗa da kabilanci ba cewa aka ya ku musulmai ba ko ya ku kiristoci ko ya ku yahudawa a'a har da kabilanci matsala ce ta shafi dan adam kusa sai Allah ya ce ya ayyuhan hannasu ya ku mutanen duniya gaba daya ku inna khalaqnakum min zakarin wa unsa kada ku mata in an bi silsilar tarihi asalin ku daga annabi adam ne da hawa'u kuma ne karanta a duniya baka fi asali ba ban fi ka asali ba domin an bi asalin ka zuwa ga annabi adam zai koma eh, an bi asali zuwa ga annabi adam koma Allah ya ce sannan mun sanya ku ku zama kasa kasa wannan ake dan Najeriya ne wannan ake dan Chad ne wannan dan Niger ne ko wannan dan jiha kaza ne wannan dan jiha kaza ne wannan dan jiha kaza ne ko wannan dan continent kaza ne wannan yana Afirka wannan yana Asia wannan yana Turai ko wannan yana wuri kaza Allah ya ce mun yi wannan ne wa ba'ila muka sanya ku yare daban-daban wannan bahaushe wannan barmure wannan yarabe wannan inyamuri wannan jikunu wannan tibi da dai sauran abubuwan masu kama da wannan Allah ya ce mun yi wannan ne lita arafu don ku juna ku fahimci juna ba mun yi wannan ne domin a samu gaba da ƙiyayya tsakanin ku ba sai Allah ya inna akramakum indallahi atqakum da aka ce in akramakum inda Allahi ba a ce haushi ba da aka ce in akramakum inda Allahi ba a ce dan kuri ba da aka ce in akramakum inda Allahi ba a ce jikun ko tibi ba ina ba ruwan shi da wani shi ko rabaran karan bulus sabo cewa yi. a jama'a salamu alaikum tsakanin musulmi da krista iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu domin duk ɗana halak ɗana arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi kasuwar mu ɗaya wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya ɗora shugabanci har kullum mu ci gaba da huɗuba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa a yi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za ta ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka yan uwana ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya mu kuma nuna wa 'ya'yanmu kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankin ka ko kuma kai kana wannan ƙasa a'a dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi an da bambancin kabila sannan ina kira ga yan uwa manoma da fulani ku fulani da manoma yan uwan juna ne wanda kuke kullewa min muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wadda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani i eh, abin kware a kan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya sannan kuma lallai a kara goyon bayan shugaban ƙasa kan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu da Buhari yake ya ci gaba da kwato kuɗina a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a kuma kyautata wa talakawa majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban kasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan shugaban kasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu don allah da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni. nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe hudu saura minti biyar. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. a yau ne kofin duniya na hukumar kwallon duniya wato fifa ya bar najeriya zuwa kasar senegal a ci gaba da ran gadin zagaye da ake yi da kofin a kasashen duniya 'yan watanni kafin soma gasar kwallon kafar cin kofin duniya a kasar rasha kofin na duniya ya kwashe tsawon kwanaki hudu a biranen abuja da eko inda ya sami tubarrakin dukkan masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa har ma da shugaban kasar muhammadu buhari rangadin dai yana da manufar karfafawa kasashen duniya musamman waɗanda za su fafata a gasar ta hanyar yin ido biyu da ainihin kofin da za a lashe a gasar kofin wanda aka yi shi da zinari yana da tsawon inci goma sha hudu da rabi da kuma nauyin kilogram shida da digo ɗaya kawo yanzu dai ba wata ƙasa a nahiyar afirka da ta taba lashe kofin ƙasar kamaru ta ba da kambaɗar kocin da zai horar da 'yan wasan babbar ƙungiyar kwallon ƙasar zakarun na afirka suna neman maye geɓin da tsohon koci hugo bruce ya bari bayan ƙarewar kwantaraginsa a watan da ya shige haka kuma kasar ta ba da sanarwar nada alexander belinga a zaman kocin kungiyar na rikon kwarya kafin samun tabbataccen koci tsohon shugaban hukumar kwallon duniya sep blata ya ce kamata ya yi a baiwa kasar morocco damar karɓar bakuncin gasar kwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2026 saboda ƙalubalen kammala shirye-shiryen da kasashen amurka da Kanada da mexico suke fuskanta na haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar a wata hira da manema labarai Blata ya ce dama karbar bakuncin gasar na haɗin gwiwa tattare yake da wahalhalu da kalubale A ƙarƙashin shirin karbar bakuncin gasar na haɗin gwiwar ƙasashen uku, Amurka ce za ta karbi bakuncin wasanni 60 daga cikin tamanin na gasar, yayin da ƙasashen Canada da Mexico za su karbi bakuncin wasanni goma-goma. To sai dai tsohon shugaban na FIFA ya ce ai hukumar ta yi matsayar cewa muddin akwai ƙasa ɗaya da ta shirya karbar bakuncin gasar, to ita za a baiwa a maimakon haɗin gwiwa. don haka idan har kasar morocco na iya tsara gasar da karbar bakuncin kasashe 48 to ita ya kamata a baiwa idan muka leƙa sakamakon wasannin gasar premier ta ingila da aka buga a yau marcus rashford ya zura kwallo har sau biyu da suka baiwa kungiyarsa ta manchester united nasara akan liverpool da ci biyu da ɗaya wannan nasarar ta tabbatar da gyara zaman united din a matsayin ta biyu a teburin gasar a daidai lokacin da ta kara zarar maki tsakaninta da liverpool din da ke binta a tebur zuwa biyar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. A da Murtala Faruk Sanyin na, to da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. sakamakon farko na zaben shugaban ƙasar da gudanar a ƙasar saliyo na nuni da cewa babu wani dan takara guda da ya samu ƙuri'u masu rinjaye da za su bashi nasarar lashe zaben da aka yi ranar laraba a daidai lokacin da masu sa ido kan wannan zaɓe suke sukar 'yan sandan ƙasar saboda yadda suke musgunawa 'yan adawa gabani da kuma bayan zaben yayin da aka fitar da kashi 25 na sakamakon zaɓe daga gundumomi 15 na kasar ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta all people's congress samura kamara yana da kashi 44 ciki da 6 cikin kashi 100 na ƙuri'un da aka haɗa yanzu dan takara a bangaren 'yan adawa na sierra leone people's party julius madubai ke biye da kashi 42 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa hukumar zaben ƙasar ce ta nec ta fitar da waɗannan bayanai ana dai buƙatar ɗan takara ya samu sama da kashi 25 wato 55 cikin 100 na kuri'u kafin a ce ya samu nasara a zagayen farko wanda aka akasin hakan zai sa sai an je zagaye na biyu tsakanin 'yan takara To madalla masu mu da wannan ne muka kakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Muhammad Lalo da ya na gabatarwa da shirin da kuma Salman Abu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar Fili Hashin ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.